وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tsara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci da muke cigaba da karatu na tafsir kamar da muka saba kowane mako da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna alhamis daren juma'a sha hudu ga watan shaban shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida ba hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina wani shaida ce da sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shirin da biyar a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratul waqi'a سورة الواقعة درس مود يقباتا منقوانا منقوانا كان آية آية تهمسين آية دشدة بو آية تهمسين دشدة دا متاشي كان آية تهمسين دبكو كينا نحن خلقناكم فلولا تصدقون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قرآنا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المغن أم نحن المنزلون

shin kuna ganin abin da kuke tsiyayawa na maniyi a cikin mahaifin nan mata a an tumtakhliqu nahu shin ne kuka halice shi ya zama mutum amna hannun ko ko mu ne masu halitta nahnu qaddarna bainakum al-maut mu mun kaddara mutuwa a tsakaninku mun hukumta mutuwa a tsakaninku wa ma nahnu bi masbuqin mu ba mu kasance ababen jaya ba wa ma nahnu bi masbuqin mu mu kasance masu kasawa ba ala an nubaddila amsalakum akan mu musanya ire-iren ku ko kwasan kwacin ku kenan wani shi kun mu sake kirkira halittan ku fi ma la ta'lamun cikin abin da ba ku sani ba kada ولقد علمتم a الأولى hakika kun san halitta ta farko wuce Allah ya muku a daidai lokacin da babu ku falaula tazakkarun to dan menene ba za ku ba ku fahimci cewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kirkira halitta annash'at al-ula mai iko ne akan shi da ake kirkiran halitta a karo na biyu a fara'aitun ma ta harutun shin kuna ganin abin da kuke shuka shi na kayan abincin da kuke shuka kenan a antum tazra'unahu shin ne kuka tsirar da shi ya zama ganye hanyar ci gaba da girma ya zama abin da ya zama amna nahnu zari'un ko ko mun ne muka tsirar da shi babu shakka Allah ne ya tsirar da shi ba ba masu shukan ba launin sha'u Allah tabaraka wa ta'ala ce da mun so la ja'alnahu hutama da wani abin da kuke shukan ko da ya fito ya yi ciyawa ya yi yabanya da sai mu sanya shi ya koma wato baja-baja shi ne ya zama karyayye ko ka ce laji allahu hutuwaman da ba za mu sanya shi ya zama busasshe a matsayin karnani fazaltun tafafahun sai ku kasance kuna mamaki da mun gaba dama da haka za mu yi wa zaltum tafaqahu sai ku kasance kuna mamaki inna la mughramu kuna cewa lalle mu ababen azabtarwa ne ko inna la mughramu lalle mu waɗanda wato aka hana ma samun amfanin abin da muka shuka ne bal nahnu mahrumun wato ba haka ba mu dai abin haramta ma ni amfana da abin da muka shuka da Allah ga dama da abin da zai faru kenan sannan ce afaraitum alma alladhi tashrabun shi kuna ganin ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almuz kule ka saukar da ruwan nan daga girgije am nahnu munzilu ko ko mu ne muka saukar da shi launa sha'u Allah ta tabaraka wa ala ce da mun ga dama da mun so ja'alnahu ujaja sai mu sanya ruwan ya koma mai zarfi ya kisha kuwa ko sai ce kisha ruwa shine ujaja ya zama mai zartsi da kasan ruwan kogi ta yadda ba kawa iya shan shi amma muka bar shi ruwan da ɗanɗanansa ku sha ku amfana walau la tashkurun idan ne ba ku gode wa ni'mar Allah ina fatan gani to wannan shine wallahu ta'ala alam darasin mu da gabata mun kai karshe karshen bayanin da aka yi game da munanan azaba Allah shi kaji mu da Allah tabaraka wa ta'ala ta da dama eh, ashabu shiman ƙarshen abin da aka faɗi shi ne cewa su wa'inda mutanen a cikin azaba da wutar da Allah ya ga masu za su ci wani icce da ake kiran shi da suna azzaqum kuma za su rika cika cika kansu da zakon ɗin sai sun yi banki bayan sun ci wannan zakum ga haɗarinsa da muninsa wanda ya ce ne wanda yake fito fi afkalin jahim daga tsakiyar wuta bayan sun ci wannan ikin da munin da yake tattare da shi da zafinsa da haɗarinsa kuma za a susa musu wata mummunan ƙishiwa sai za su buƙaci su sha ruwa kuma a tilasta musu su sha ruwan zafi ruwa mai tsananin zafin da su Allah shi kaji mu to sannan kuma ah, aka faɗi siffar yadda za su sha ruwan zafin kamar yadda raƙumi ke kwankwaɗar ruwan zafin ko raƙuma suke kwankwaɗar ruwan zafin. ko kuma yadda raƙuma waɗanda suke cike da kishi suke kwankwaɗar ruwan zafin wasu yanci suke kwankwaɗar ruwa idan raƙuma waɗanda suke cike da kishi suke shan ruwa to haka ne ɗan wutan suke shan ruwan zafi wanda shi ne fasharibu na shurbalhin ko kuma shurbalhin muka ce malamai sun ce shi da shan ruwan rakun waɗanda wani ciwo ya kama su na kishi wanda ko lita da suka sha ba za su kwashe to irin yadda suke ta shan ruwa babu kakauta ma saboda ruwan ba su kwastar da su ba ta yi musu maganin kishi ba ta isan su to haka ne yan wuta za su rika shan ruwan zafi babu kakkautawa sannan ba ya isan su ba ya musu fa'ida Allah ya tsare mu ƙarshen lamari Allah ce haza ne zuluhum yawmal Wani shi ne masaukin su tanadin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu a ran tashin kiyama wato sakamakon kafircin su da ce wanda suka yi ma Allah madaukakin zargi. to ka zo abin da aka faɗi a baya to shine tanadin da Allah ya musu wani shine hada min zulhum yawmul din mun bayani cewa nuzul malamai suna cewa asalinsa shine abinda ake tanada wa bako na karrama wani shine ma'anar nuzul a asali to yanzu su yan wuta an tanada musu azaba amma aka kira ta da suna nuzul haza nuziluhum yawmuddin to wannan malamai suka ce shi da bin da kike shi suna at-tahakkum a ka'idar balaga kamar a ce ai mutum misali bushara to asalin bushara akan yi ta ne cikin abin da shafi alkhairi an ce wani albishirin ka aika kana tsammanin wani abu da za a ga maka mai faranta ne na alkhairi shi ne asalin bushara amma babin tahakkum sai ka je an ce a yi masu waɗanda an wata albishir da azaba mai raɗin gaske fa bashirhum bi azabin alim misali to wannan tahakkumi ne eh, almuhimmu haka Allah ta gama su wannan nuzul a irin wannan mummunan yanayi cikin wuta cikin wannan azaba أفاسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أكا الله تبارك وتعالى فلا أولي وتعالى شيء أفاسب الذين كفروا yanzu wa'in da suka kafirta لو yi هنا ne أن يتخذوا عبادي من sakhizo أولياء bin duni auliya in ji Allah kuma bayana auliya a matsayin majalisar lamarin su wani abin da suka yi su sun ɗauka haka daidai ne a fahasiban lalina kafaru a an a ibadi min duni awliya Wani zaton su daidai ne duk wanda suka yi ma bayi kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin auliya tunanin su da tsammanin su da zaton su wannan daidai ne sai Allah mai zuwa musu martani yace inna a'tadna jahannama Dalilin mutane da wata jahannama lil kafirina kafirai nuzulan a matsayin masauki ina fatan gani a matsayin tanadi mummuna kenan da Allah baraka wata Allah ya mutu Allah su tsaye mu kare mu to shi ne bayan wannan sai wani kamar kashi sabon shafi da Allah ta baraka ta'ala bijiro da shi a nan wurin shi kuma yake jan hankalin mutane wajen nuna wato girman Allah baraka ta'ala da kuma dalilai na rububiyya suka sa mai hankali mai basira zai gasganta Allah baraka ta'ala sannan kuma zai yarda da cewa tabbas za a da mutane bayan su mutu yake cewa na khalaqnakum lalle mu ne muka halice ku falau la tusaddiqun to dan ne ba za ku gazzanta ba nahnu khalaqnakum mu ne muka halice ku sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka wannan wani abu ne da kowa ya rinda shi cewa ba wanda zai kileme cewa shi halice shi. Allah ne ya halice ku saboda ka saka kafin ka tabbata ku waye ki kaza lai kulun Allah idan haka ne falau la tusaddiquna don ba za ku gazzanta ba me yasa ba za ku gazzanta Allah ba ba za ku gazzanta abinda Allah ta wa ta'ala ya alƙawalin sanda wato ce ya alƙawalin cewa zai faru kun gane ko to wannan shi shine alhaji ibn kathirin rahimahullah da yazo wajen fassara na hanu khalaqnakum falawla tusaddiqun sai ke cewa أي نحن ابتدأنا خلقكم نحن نحن ابتدأنا خلقكم من مكفارة كركيرا هلتنكو بعد أن لم تكونوا شيئا ملؤوعا bayan ba ku kasance komai da ake ambata ba da ba ku aslan sai muka kirkiri fara halitta ba da allan ta kuma shay'an madhura bayan da ya kasance ba ku kasance wani abu da ake ambata hal ata ala al-insani hinun min al-jahl lam yakun shay'an mazkura saboda kai wani lokaci babu wani jinsin dan adam ba tsawon lokaci kuma Allah tabaraka wa ta'ala da uzurarsa da iko shi ya kirkiri halittan sai eh, alhajin da kasini yake cewa أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى إذا فشين ودع يزمينا بإيكون فارع للتع بيكسن شيء بقادر على الإعادة بيكو أكين ساكي ويبتها للتبع بطريق الأولى دعني ما تكسي الأولى والأحرى لكم في جاتشوا bi ma'ana Allah baraka wa ta'ala ma da mashi ta irin halittar mutum daidai lokacin da ba mu shi yanzu bai fitar cewa kayanin da cewa tun da yana da ikon kirkiran halitta a karo da farko ai ya fi cancanta ya zama cewa ka amince ka sallama cewa da da iko aka yi sake mai da halitta ina fatan gaji to wanda kuma shi ne abin da hankali ya kamata shi shi yarda da shi ya nutsu da shi ya sa shi falawa sun san ko dan ne ba za ku gurgunta ba bai ba za ku gurgunta ta abinda Allah yake faɗa na cewa yana iya mai ta halitta ko ta da kuma sun mutu ba tare da cewa kun san shi kirkiri halitta ko a karo kun gane ko to wannan shi ne al-Imam al-Qurtubi shi kuma yake cewa wana Allah tabaraka wa ta'ala nahnu khalaqnakum wa laula tusaddiquna yace ma'anaha abin da ke ma'anar wannan al-ihtijaju alaihim wato kafa hujja ne akan su kafirai waɗanda suke musun tashin kiyama kun gane ko yace wa bayanu jumlatil aya al-ula yace bayanin jumlar ayar ta farko da Allah ce nahnu khalaqnakum shine al-jumlatul ula min al-ahd to bayanin wannan jumla shine kamar haka yace ai shine ai idza aqarantum bi annana khaliquna la ghayruna idan idan ya zama cewa kun ikrari kun yarda cewa mu mu ne masu halitta ba wasu mu ba to fa'tarifu bil ba'thi wa saddiqu bihi to ku gaskanta tashin kiyama wato ku ikirari ku yarda tashin kiyama wa sajjiku bihi kuma ku gaskanta shi in dai kun yarda mu ne muka yi halitta a karon farko to fa tarihu li ba wa sajjiku bihi ina fatan gani wannan shine saboda ka kamar lokaci wannan shine abin da mai hankali ya kamata shi shi yaran da shi gaskiya amma zai zama hauka da tsakan basira da itikadin abin da hankali ba zai karba ba a ce mutum ya amince cewa Allah tabaraka wata'ala shi ya halicci dan adam da ma sauran komi a daidai lokacin da ba musu kuma bai kwaikwaya ga kowa ba sana shi Allah da bai wannan aiki mutum ya ce ya yarda da wannan ba shakka Allah yi to Allah ne da wannan aiki ce zai tashi ya maimaita wannan halitta bayan babu ka a karo na biyu ya ce wannan ba zai yi ba kaga wanda ai hauka ce mana da rashin amfani ba da hankali Allah ke yi to wannan shine to sai sake komawa a wani bangaren kuma duk wajen nuna rububiyya ta Allah tabaraka wa ta'ala afara afara'aytum ma tumnun shin kuna ganin abin da kuke zuba shi na mani shi ne ma nuna. min amna yunni imna al'imna shi ne tsiyaye mani ka ce amna ya zubar da mani yunni yana zubar da mani saboda ka nuna abin da kuke zuba shi kuke tsiyaye shi na mani a cikin farjin mata ko mahaifin da su zama ci ko shi ne. kuna ganin wannan ko ku bani mu labari ku bani labari game da wannan abin da kuke tsaya shi cikin eh, fannin mata da kuke saduwa da su na maniyi a antum takhluqunahu shi kuke kuka halicci wannan maniyin ya canja daga maniyin ya koma kaza ya koma kaza daga bisani ya zama mutum a antum takhluqunahu to anan wani malamai suka ce ma'anarsa shine a antum takhluqunahu bashara ku kuka halitta shi manilin kuka canja shi ya kuma basharan mutum kuma ku kuka ce a ne shi aka samu yawan shi hanya mai sauki kenan amna hanul khaliqun Allah tabaraka wa ta'ala ce ko umuni masu halitta ko mu muka halitta maniyin muka canja shi daga maniyi ya koma jini ya koma tsoka ya koma kaza ila akhiri da kashe Allah ya hura masa ne ya zama mutum kuma ya kore hanya ya sauke wani kakkano hanyar ya fito lafiya salim alim ko kuka yi wannan koko Allah ya yi shi ina fatan gaji saboda ka wannan halitta ce ta Allah aikin Allah ne babu wani wanda yake wannan shi yasa babu wani wanda yake cewa shi ya halitta ba zai kuma ka ce wai kai da kankanka a matsayin mutum an haife ka ka cewa ba wanda yi kama am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun saboda ka din wannan abu ne wanda hankali ba zai rishi ba ina fatan gani saboda ka kenan lazimin dai wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala shine mai halitta gayar abin da mutum kan yi shine kawai ya sadu da iyalin shikenan bai san me ke gudana ba saboda ka shi yasa in za a ma cikin bai sani za su samu ciki ba ta sani ba ba za su samu ba ba za ta sani ba kawai ta dai musu alamun sun bayyana bayan an ɗauki lokaci ina fatan gani don abin ba hannun yake ba kun gane ko to wannan shi ne saboda ka aiki ne kadai na Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa babu wani wanda yake da'awan cewa ne yake canja maniyi daga wato wanda yake cikin mahaifar ɗaya mace ya mai da shi mutum ko cikin cikin dabba ya mai da shi dan wannan dabba ba wani wanda yake wannan magana imma mu ce wannan kawai za a za a da shi ne a ce kawai kai shi kwari ya hauka kun gane ko to wannan ne. afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun saboda kai dan Allah shi ke wannan aiki kaga ya kamata duk abin da Allah ce ku saddaka ku gasganta to sai ce nahnu qaddarna bainakum al-maut ko yace mu mu ne muka kaddara mutuwa a tsakaninku qaddarna bainakum al-maut muka kaddara mutuwa a tsakanin ku bayi kenan wasu malamai suka ce qaddarna bainakum al-maut mu kaddara mutuwa a tsakanin ku bi ma'ana qadayna bainakum al-maut mu hukumta mutuwa a tsakanin ku wasu kuma su ce katabna bainakum al-mauta mun wajabta mutuwa a tsakanin ku wasu ce na nahnu qaddarna bainakum al-mauta ma'ana shi ja Allah bai da kumul mauta hasma mun sanya mutuwa tsakanin ku dole kun gane to almuhimmu Allah tabaraka wata'ala a wannan maqta'i na aya qaddarna bainakumul maut yana bayanin cewa ya hukunta ko ya sanya mutuwa a matsayin wani abu na dole wanda babu makawa daga gare shi mutane sun yarda da wannan koma ba su yarda ba ina fatan gani mutane sun yarda wannan ko su yarda ba shi yasa nan wurin bai ce falaula su san jikuna ba don babu bukatar a cewa dole sai ka da mutuwa don ita mutuwa wata abaci watsayi yawwa to na so shi dai sun tabbatar da wannan ma'ana na hannu qaddar na bai da kuma maut kullu nafsin za'iqatul maut إنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن ذهب عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور saboda kowane mutum bai ɗanɗanar mutuwa ne babu wani mutum wanda zai ce ba zai mutu ba ina fatan gani haka za a cika muku ladadikin aikin ku a gobe kiyama duk kuma wanda aka nisantar da shi daga wuta aka saka shi aljanna to babu shakka wannan ya rabban Allah ya samu dace wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi da kanshi Allah ya ce masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne wa innahum mayyitun Suwa da suke ja in ja da kai suke yi maka sharri suke ayyata ka a ka kuma masu mutuwa ina fatan gani a wurin da ya ba da labarin yadda ya halittu dan adam mataki bayan mataki yana murga ya koma alaka ina fatan gani a kunshi yana maniyi ya koma eh, alaka ya koma murga wa haka za sosai ke cewa ثم إنكم بعد ذلك لميتون إنا فتغاني ثم إنكم يوم القيامة لتباقوا ثم إنكم بعد ذلك سنوكو أن أدم ذاك هالي شيكو إنه وانا مداجي لميتون ذاك كما سمتوان سوى لك هو دول زي متو نحن قدرنا بينكم الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام a wani wurin kullu shi hali halikun illa wajha saboda ka duk wani dai wanda ka sani yana da rai babu shakka zai mutu haka Allah ya rubuta wannan hatman babu wani abin da zai zai zai kawar da wannan ya rige ga mutum kawai tanadi eh, wa kansa ina fatan gani to shi yasa game da cewa na hanu kaddarna bainakum al-maut al-inna hadisi eh, shi asar yazo daga al-Imam Dhahhak yake cewa ma'anan na hannu kwantar na bai na kuma laut kuna da cikin ma'anansa yake almana ja'alna ahlal ardi wa ahlal sama'i fihi sawa'a ce mun sanya waɗanda suke ƙasa da waɗanda suke sama na halittu a cikin al'amarin su su kaɗe suke sau da karka ɗauka maganin mutuwa da ake kamar ka ce mutane ne da dabbobi da suke na ƙasa kawai su hammala ya kudu su mutu ina fata gani to wannan shi ne imam muqatil shi kuma eh, yake cewa daga cikin ma'anan na nuqaddarna bainakumul maut yake cewa wato shi ne Allah tabaraka wata'ala ya rubuta mutuwan ga mutane ta huska ajali da aka ce faminkum man yamutu kabira wa minkum man yamutu shabban wa minkum man yamutu saghira da cikin ku akwai wanda zai mutu baya da tijan kaka Allah ba shi dama a ba shi ajali mai tsawo kafin ya mutu ɗin shekarunsa sun ja zama da tijo wani kuma ya mutu shabban kazalika cikin ku akwai wanda zai mutu yana matashi tsaka-tsaka wani kuma ya mutu tsagirar kazalika cikin ku akwai wanda zai mutu yana ƙarami to haka dai lamurran suke ita dai mutuwa wata abace wadda lamandu haka anhu babu wani wurin kaucewa haka lamarin yake na hannu na bai na kuma maut sai ce wa ma na hannu bi masroƙin wa ma eh, na hannu bi masroƙin zahirin fasarar na kamar jami'in na masroƙo sadiq shi ne wanda ya riga ya riga a yadda masroƙ shi ne za ka riga masroƙuna ko na kama nan wani malaman tafsiri sukan fassara masbuqi da cewa yana nufin mazlubina ina fatan gani wato wani shine abin da aka samu daga wurin wasu malamai sukan fassara sha wa ma nahnu bi masbuqina ay wa ma nahnu bi mazlubina ba mu kasance abin rinjaya ba to Allah ba a rinjayansa a wannan magana kun gane ko saboda ka haka ya tsara abin da kuma shi Allah ba a rijayen shi wajen saka mutane a dilla su zartar da abin da ga daman zartarsuwa a wannan fage waɗansu malamai suka ce ah, ma'anar masbuki na nan wani yana nufin ajizi na saboda ka wama na hannu bi masbuki na ai wama na hannu bi ajizi na ba mu kasance masu kasawa ba mu kasance masu eh, masu kasawa ba shi ne bi na ai bi na wa ma hannu bi na ai wa ma hannu bi na min ihilakikun wa ibdalikun bi amsalikum mun kasance masu katawa ba ga mu kashe ku sannan musanya ku da wasu wani bai gagari ubangiji ba suka ce shi ne ma hannu bi na Eh, wanda suka tafiya ka wannan fassara suke cewa abin da ya biyo kai tsaye a wannan aya ya kan biyo ne ma'ana domin za ka ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa na hannu na qaddarna bainakum al-maut sai suka ce to kamar ka ce wannan makafayin anan ma'ana shi ta kammala amma fadan Allah wa ma masu bi da suka ce yana tare da abin da ya biyo cikin aya ta gaba saboda ka wa ma na nahnu bi masbuqina ala an nubaddila amsalakum wannan eh, tsarin ta ci jumlolin nan a tare suke da haka manansa bisa ga wannan fassara wa ma na nahnu bi masbuqina ba mu kasance masu kasawa ba ala an nubaddila amsalahu ga musanya irin ku wani shi akun mu sake kirkiran halitta ko kuma la ta'lamuna a cikin abin da ba ku sani ba wato mu kasance masu kasawa ga wannan ba Allah ko ban sani ba ko abin da ku sani kun gane ko to wannan shine to babu shakka kamar da suka faɗi in da ya biyo waya yana yana karfa wannan fassara ta cewa eh, bi masbuqin din yana nufin da ajizina mu kasance masu kasawa ba ala an nubadila amsalakum mu sanya ko mu canja ire irin ku ba kun gane ko to wannan shi kuma makasai na farko na ala an yubaddil amsalakum abinda a cikin sa umuman shi ne tabbatar da cewa ba Allah ala shi na da cikakken iko da cikakken dama na shi canja mutane shi ne ala an yubaddila amsalakum ya canja mutane ya kawo wasu kwatankwacin su Allah na iya wannan wato abubuwan haka makatsayin yake gudawa kamar da yake cewa wai da tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum to wai da tawallau idan kuka bige da kuka juya baya to yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canja waɗansu mutane waɗanda ba mu ba Sun thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su kasance irin ku ba kun gane ko wannan tabdili tabdilin tabdilil amsal malamai suka ce zai iya zama tabdilin ma'anawi zai iya zama tabdilin hissi ko ku gani ba tabdilin ma'anawi ne su mutanen da suka bijiri ba kashe su za'i suna jin suna gani sai a kawo wasu wanda za su yi aikin da musiba to ga wani ne a tabdil ma'anawi sannan zai yi lokacin ma'ana ma a tabbilin hiski shi ne Allah ya kawar da mutanen gaba kyawai da babu su kun gane ko ya zo da wasu mutane wa'anda ba su ba kuma ba za su zama irin wancan din ba ina fata gani in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas ayyuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira in ya sha in ya sha idan Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya ga dama yuzhibu zai tafiyar da ku ya musanya ku ayyuhan nasu ya kuta wa yati bi akhari yazo da wasu wani wa kana Allah ala zalika qadira Allah na diko akan wannan kun gane ko to wannan shine wa rabbuka al-ghaniyyu dhur-rahma in yasha yuzhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyatikum min akharin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa rabbukal ghani Allah tabaraka wa ta'ala shine wato wajinka shine mawdaci zur rahma mu ma'abuci rahma Allah shine uban Allah ubangijinka shine mawdaci zur rahma kadalika ma'abuci rahma in yasha yuzhibkum in ga dama sai tafi da ku a waye gari babu ya canja ko ya stakhlif min ba'dikum ma yasha ya musanya abin da ya ga dama bayan bayan babu ku gina ko ke kama an sha'akun min zuriyati qaumin akharin abin da ke iya halitta ku daga zuriya waɗansu mutane na daban wa'in yanzu babu ina fatan gani to wani ma nan dai tana da yawa a cikin alqur'ani na cewa Allah yana canja mutane in yi gana ma alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid to shin baka gani ba Allah tabaraka wa ta'ala halakar samawati wal arda Allah shi ne halici sammai da kasai bil haƙƙi da gaskiya a shahid sai ce in ya shahid in ya ga dama zai fitar da ku wa ya shiga khalqin jadid yanzu da wasu halittu ko wata halitta sabuwa wannan ma'anar muka ce tana da cikin alqur'ani mai girma umuman shine ma'anar ala nubaddila amsalakum kun gane ko Allah da iko akan wannan amma ta hadidan a nan wurin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce abin da ke manansa shine bayanin iko na Allah tabaraka wa ta'ala da kudrar shi akan ta da mutane bayan su mutu ina fata gani to wannan shine abin da zaka ga yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan shi gaskiya wannan mahallin hadidan Sheikh al-Mufassirin ibn jarir al-tabari rahimahullah tafsirin sa da ya kawo wannan magana ko in ce wannan aya wa mana hannu bi masbuqina ala an nubaddila amsalakum wa nishi'akum fi ma la ta'lamun yace al-ma'na abin da ke ma'anar wannan yace na hannu kaddanna bainakum al-maut wato muni muka kaddar mutuwa a tsakaninku mun yi haka ne kenan su sauri abin da ke cewa idan mutuwar da Allah ya kaddara tsakanin mutane ya yi haka ne eh, ala an nubaddila amsalakum ba'da mautikum akan mu canja wato idan mu kasance wa'anda aka rija ko wa'anda ba su iyawa ba akan su akan mu canja amsalakum ire-iren ku kun gane ko ba a da mautikun bayan mutum saboda ka mu ka ku muka kaddara mutu a tsakanin ku kadalika muna da iko mu kasance wanda za a rinjaya ba ko wanda suka kasa ba bisa ga su canja ku su kawo irin ku ba a da mautikun bayan mutum. ina fatan gani wanda kun ga wannan shine waƙi shine abin da ke faruwa saboda ka Allah shi ya kage mutane ya kaddar mutu tsakanin su kuma ya sa mutane suna ta tafiya wa'annan su mutu a kawo wani ji kuma ko ku gani ba wani shine ala nu badila amsalakum ba da mautikum ko ku gani ba bi akhari mu kawo su da ba ku min ku ni ku wa man nahnu lil musabiqina yace mu kasance wato wanda aka rijaya ba fi ajalikum wato a cikin sanya ajalin ku ba saboda ka haka muka tsara abin kuma mun sanya ma kowa ajali ibn jarir ya gaba cewa ma'anan wannan ai la ya taqaddamu mutaakhirun wato wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa ajalin a matsayin ajalin yana da jinkiri to bai gabatuwa sannan wala ya ta'akkaru mutaqaddimun wanda aka sa ajalin a gaba gaba to ba zai jinkiri ba yadda Allah ya tsara haka ne yake wa manhajul na fi ajalikum ay la yataqaddamu mutaakhirun wala yata'akhkharu mutaqaddim ina fata kun wuce abin da yake shara ne Idan canza mutane a nan wurin ko ala zuba dila amsalakum wato yana nufin cewa in yadda Allah ya kaddara halittar mutane ya zuba su a bayan kasa sannan sai kuma ya kaddara mutuwa cikin su yadda ka so baka so ba zaka tafi kana tafiya kuma Allah na kawo su haka ne kun gane ko haka Allah ya shata abin kuma ya samu azin adali sai da adali baya canja ba ibn kathir rahimahullah shi kuma ya zo da ma'ana irin wannan da amma da da bambanci ittijahi kalan yake cewa wa ma nahnu bi masbuqina ay wa ma nahnu bi ajizina mu ba mu kasance masu kasawa ba ala an nubaddila amsalakum akan mu canja ire irenku ku ba yace ay nu ghayyira halkakum mu canja halittarku yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama wa nunshi'akum mu sake kirkiran halittarku ina fata gane fi ma la ta'lamuna cikin abin da ba ku sani ba fi ma la ta'lamuna ay min as-sifati wal ahwal yanzu kun ga shi alhaji ne kasira abin da yake karakata zuwa gare shi a wannan وما نحن لي وسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون tabbatar da cewa Allah na da cikakken iko na tada mutane bayan sun saboda ka Allah bai kasance mai kasawa ba akan mutane bayan sun mutu wato ya canja su da wata halitta a gobe kiyama ya ƙirƙira halittar su cikin wani yanayin da ba san shi ba kai ne amma kuma ba yadda kake duniya ba ba sa kun kuna da ba yawa saboda ka dace wani shakun fi ma la mun ne ai min sifati wal ahwal saboda ka sifofin da Allah zai halicci mutane a cikin su a gobe kiyama mutane zai zama su ba na'am jinsin mutane ne amma zai da kyawun mutane yake a matsayin sun yi aljanna kana isa wara shi ne baka san shi ba halin da za su kasance cikin sanin alkhairi ba ka iya tsawara shi ba ka san shi ba mummunan yanayi da 'yan wasu za su tashi cikin shi ba ka iya tsawara shi mummunan halin da za su kasance a cikinsa shi ba ka iya tsawara shi to gina wannan shi ne ma nan wato za mu canja halittar ku bayan kun mutu kenan mu sake kirkiran halittar ku wani shi a kuma mu sake kirkiran halittar ku a gobe kiyama fi ma la ta'lamu cikin wasu sifofi da yanayi wanda ba ku san su in bai fito sarari ban bar shi haka nan bari karanta abin da kuma shi al-Imam al-Qurtubi ya faɗi kila zai taimaka Imam al-Qurtubi rahimahullah yake cewa daga cikin malamai akwai wanda yake kamar da haka toshi a tafsirin sa yace wani akun fi ma la ta'lamun wato ma nahnu masbuqin ala nubaddil amsalakum kenan wani akun fi ma la ta'lamun yace ai nun shi akun fil ba'thi ala ghairi suwarikum ala ghairi suwarikum fi duniya ku sauro na ibara ai ku za mu kirkira halitta ku fil ba'ati wato a cikin tashin kiyama yadda mutane za su tashi to Allah zai sake kirkirar halitta su a wanda tashin kiyama ala ghairi suwarikum akan wasu surori waɗanda ba ku surori da kuka sace a cikin su ba fi duniya a nan duniya saboda kamar da kamar da hudu da kai za ka ga kai ne ka tashi kai ne ba shakka kai ne amma surar da za ka tashi a ta ba irin surar da aka sanka da ita ne a nan duniya ba kun gane ko yawa in mutumin kirki ne zai kyawo fiye da yadda ka san a duniya in mutumin banza ne zai muni fiye da yadda ba ka tunanci Wani wannan shine ainihin sha'akun fil ba'asi ala ghairi suwarikum fid dunya sai ce malul mu'min sai mu'min ya kyau bi bayanin wajihi da kyau hussa wa yakbahul kafiru shi kuma kafiri kaga shi yayin muni bisa wadi wajihi da mu da bakin hussa to kaga wannan shine wannan shi aku fi mana ta'lam kun gane wannan al'alamatu shinsaiti shi kuma ya ƙara bayani yana fayyace wannan yake cewa wa ma nahnu bi masbuqina ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun sai ce al ma'ana wa nunshi'akum fima la ta'lamunahu min as-sifati za mu sake kirkiran halittar ku bayan mun kawar da ku kun mutu fima la ta'lamunahu min as-sifat cikin abin da ba ku san shi wanda sifofi saboda kamar ni ta ba. kina Allah zai ke kiga halittar mutane su tashi wasu sigofi wanda ba sigofi ne nan duniya ba mutumin kirki zai zama eh, ya ƙara kyawu saboda inda ka san shi mutumin maza kuma zai muni wato muni wanda ya kai gaya Allah shi kai wani sha kun fi ma la ta'lamu da min sifati sai yace fa nughayyiru sifatikum sai mu canja sifofin ku da aka sani na duniya wa nujammilu al-mu'minina sai mu kawata mu'minai mu sa su kyawu bi bayazul wujuhi da hakkin huska ko farin huska wa nuqaddihu al-kafirina muna na kafirai da sifofin su ta wuce huska ce bisa wadi wujuhi da da bakin huska da zan tashi da shi wato wato ainihin wa wa zurqat al-uyun wa zurqat al-uyun idan su zama sun sun canja su zama wani jahil hajjin ya zama ya sauni wani bulbulu haka za su tashi almuhimmi wannan shi ne abinda malamai suka faɗi game da na eh, nahnu bai na kuma. mausa wa ma nahnu bi masbuqina ala an nubdila amsalakum wa nushi'akum fi ma la alamu. ina fata gani yanzu karashin wannan bayani shi na shi alimtumun dal'ula falawula da tadhkurun cewa hakika ku dinnan mutane da kuke buna tambaba da shakku game da tashin kiyama ko game da yiwuwa Allah ya sake tada mutane bayan sun mutu ku da kuke wannan tamba ba? tabbas hakika alimtumun nash'atul ula kun san halitta ta farko kun san halitta ta farko waye yi take kun san tarihi kuma kowane ku ya gamsu shi kan shi da ba shi wani ma da ya sani da ba shi almanu halittu da ba musu kun san yadda lamar ya kasance a haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su a karo da baku shine annashatul ula kowa ya da wannan ko yanzu muke cewa hatta da kafirai ka tambayi su waye halitta za su yi wani za su yi Allah to duk kun yarda wannan yace to falau ta zakaru don ba ku afkuwa don ne ba za ku afkuwa an ce muku Allah zai iya sake halittar nan da ya fara a karo na biyu ku gamsu da wannan ba na ta zakaru don ba za ku afkuwa ina fatan gaji Alimamu imam mujahid rahimahullah yake cewa game da wala kada alimtum an-nash'ata Falau na falaula tadhakkaru yace ai kun san iz khalaqnakum min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin wa lam takunu shay'a wato shine wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula yace hakika kun san ma'anan wannan shine iz khalaqnakum yayin da muka halicce ku min nutfatin daga digon maniyyi thumma min alaqatin sanan daga sandarren jini thumma min mudghatin sanan daga tsoka wa lam takunu shay'a ba kasance komai ba to fa laula zakaru dabbi ba za ku wato ku wasu ba ku gane wanda wannan aiki cikin annashatul ula hadirun ne ala annashatul ukhra cewa ɗaya tashin ma ko ake ɗaya halitta ma zai iya ta a matsayin maimaitawa to saboda ka yana daga cikin wata kajirai rashin da tashin kiyama gaskiya muka ce rashin da tashin kiyama wuta ne sannan wata fassara ce ma da bata dace da hankali ba bata dace da hankali ba Allah ke yi akwai wata magana da ake ruwaitowa daga cikin maganganun magabata na gari suke cewa ajaban kulla al'ajab lil mukazzibi bin nash'ati al-ukhra ajaban kulla al'ajab lil mukazzibi bin nash'ati al-ukhra suka ce abin mamaki kwarai yana cikin lamarin mutumin da yake ƙayyata tashi halittar da Allah zai karo da biyu wa huwa yara nash'atul ula amma kuma yana ganin fara halitta na farko ya tabbatar da zaman ta gaskiya daga Allah ko ku gani ba kana ganin abin da Allah halitta karon farko ka yarda da shi to ai zai zama mu abin mamaki a shi kuma ka ce ba kanda cewa wanda yi wannan halitta ta farko zai mallaka halitta a lokacin da gaba a karo biyu wannan abin mamaki ne da aka muka ce falsafa ce da ba ta dace da hankali ba suke ce kuma wa ajaban lil musaddiq bin nashi'at al ukhra abin mamaki ya tabbata ga mutumin da shi kuma ke gagganta an nashi'at al ukhra musulmi ke nako musulmi kan mai ba shi ke gagganta an nashi'at al ukhra ba ita an nashi'at al ula da waye da wanda suke rayu amma in kaji wanda yake cewa ya yi yarda akwai tashin kiyama bisa ga usulubi da ka sani aqida ka ga musulmi yawwa cewa ajaban lil musaddiq bin nash'ati al ukhra wa huwa la yas'al dar al qarar ki abin mamaki mutumin da ya yi yarda ya gaddar cewa tabbas Allah zai sake halitta mutane a karo na biyu ya yi imani da wannan amma sai ka same shi wa huwa la yas'al dar al qarar shi baya yin aiki saboda gidan da san zai zama matabbata gare shi bayan an sake halitta shi cikin annashi asal kuma. kaga gani shi kuma mugun sakaci ne gaskiya kai Allah keta ba ka baka kasance cikin jumlar kafirai ba ka yarda ka sallama da fadar Allah da ikon Allah cewa tabbas Allah da ya halitta mutane a karo farko qadirun ala an yudhi al-mauta ka yarda da wannan amma kuma kai kwanci ka wa huwa la yasal jazaa al-taraf kaga wannan shi kuma ai mugun sakaci ne malam to saboda kawai kamar ka ce fadakarwa ce gaskiya da ta shafi su kafirar da suke musu tashi kiyama a lokaci guda kuma fadakarwa ce ga mu musulmi da kake samun mu da kusuri da ragonci, da sauka sauka cikin aikin alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace wannan shine wallahu ta'ala ala zakari da lokaci nan zamu takaita da fatan da abin da muka yi bisa ga tawaba Allah amfani mu da shewa wa muladansa wanda muka kokoro kuma Allah ya yi mana gafarta mana shi yafi cikin zukatan uwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh